أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألقنا له الهديد أن اعمل سابغات وكدر بالسرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين الكطر nwonde na-nedeemaa ya amaụai na da ihe ebena rụdi nwaaiye dịgena ma a na-anụ diko nwonde na aka ha dịsai ya amaụa a wụ mahara jeaoyema ha ri baadamadi وتماثيل وجبان كالجوان وبدور الراسيات ائمنوا على داود شكرا وقليل من عباده الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم ما دلهما على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما فر تبينت لجن أن لو كانوا الله كانوا يعلمون لغيب ما لبثوا إلى عذاب المهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد يا أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara ma Allah godiya maɗaukakin sarki da ya sake tara mu yau juma'a 20 ga watan jima'ar al'akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya yi daidai ya sha uku ga watan a watan ɗaya miladiyya shekara 2022 roƙon Allah su yana ta'ala shi mai jagoranci a cikin wannan karatu a yan uwa musulmi wancan sati uzuri ya saba ya karatu saboda baki da aka yi daga national daga ko'ina wa'azin ƙasa da aka yi asabar yau kuma a ga cewa ya kamata ya zan an yi karatu muna ba jama'a hakuri kasancewa kayan sautin musu samu matsala sai yanzu aka samu aka hada insha Allah ba za mu dade ba za a samu abin da aka yi insha Allah ta'ala sai a yi addu'a a shi an ba manta ba satin da ya gabata sati biyu da suka wuce mun kwana du'a'un yahfazuka Allah biha bihi min hawa addu'ar da mutum ke yi Allah ya tsare shi daga ƙwari muna cikin azkarun nau yau kuma za mu tashi fadlul wudu qabla an-nawmi falala arwalla gabanin mutum shiga kwana ana son musulmi ya yi arwalla kan ya shiga kwana kwanan baya mai magana cewa kayan mutum shiga kwana akwai ladubba sun kai hamsin da wani abu wa'anda musulmi ya kamata ya kiyaye malam na ɗiba su kaɗan kaɗan kaɗan yana bayani yau kuma za a tashi farin lodu in ƙablar nauyi falala arwalla gabanin shiga fada rawar tilmiziyu radiyallahu a eh, rahimahullahu ta'ala wa ƙala hadisun hasanun garibun ya ce hadisi ne kyakkyawan hadisi garibin hadisi da isnadi an abi mamata albahili radiyallahu anhu har zuwa ga sahabin annabi ko kuma abu umama al-bahili Allah ya kara masa yadda ce sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Na naji manzon Allah tsira da aminta tabbata ga shi cewa man awa ila firashihi duk wanda ya tattara zuwa ga shimfidarsa dahiran yana mai tsalki na arwalla yazkurullaha yana ambaton Allah yana ta ambaton Allah ga baki ne hata yudrikahu nu'asu har sai da gyangyaɗi an gaje ya riske shi kwana ya kwashe shi lam yanqalib sa'atan min al-layl ba zai juya ba wata sa'a na dare ya tsallallahu sai yana roƙon Allah wani abu min khairid dunya wal akhirah na alkhairin dunya da lahira illa atahu iyyahu fa Allah ya bashi wannan abu da ya roƙa wannan hadisi abin da yake magana shine kamin mutum ya shiga kwana ya tabbatar da ya yi tsalki ya yi arwalla idan haifanta da arwalla gabanin kwana ya kwashe kayan addu'o'i azkar inda ake yin shiga kwana kayi waɗannan azkar kwana ya kwashe ka da su ga bakinka to duk lokacin da ka juya da daddare ka sa akwai lokacin da kwana zai zo mutum ya ɗan juya gabas ya juya yamma ya juya kudu ya juya arewa ya juya dama da hagu lokacin da ka dan halka sai ka roki Allah wani abu to Allah sai ya baka abin da ka roƙa na alherin duniya da lahira kaga wannan hadisi na karanta da mu cewa addu'a shiga kwana na sa ko halkawa kai kai ka roki Allah wani abu da daga Allah na amsa Allah ya biya Allah ya biya maka wannan hadisi ya karanta da mu cewa kenan idan mutum ya dan halka da daddare ya gyara kwanci ne ya yi addu'a ka roƙi Allah abinda da kake so na duniya da lahira ka roƙi Allah ya raba ka da talauci ka roƙi Allah ya raba ka da ciwo ka roƙi Allah ya raba ka da kunya ka roƙi Allah ya yi ma kariya daga ƙasƙancin duniya da kuma lahira ka roƙi Allah aljanna ka roƙi Allah tsari daga wuta doron da ka juya cikin dare ka tashi kaga wannan hadisi na karantar da mu cewa addu'o'in da mutum ka bayan ya halka da dare Allah yana amsa su to saboda wannan hadisin gaskiya hadisi ne mai tsada wanda ya kamata gaskiya musulmi su kula da shi kayi arwalla bai da kake sauri ar wallahi ka kuma kwanta kuma kai sai azkar har sai kwana ya dauke ka sabani wasu masu aje waya yana shan kidi yana shan waƙoƙi sai kwana ya kwashe shi babu wallahi babu azkar sai yana yana shan kiɗi ya kwana ya ɗauke shi kaga shi bai cikin waɗanda kawai sun yi addu'a Allah zai amsa a wannan lokaci to ya Allah kai muna kariya Allah ya sa mu gane yace na tara ta'widun nafsi saba ma rayuwa da azkar shine ta'wid daga al'ada al'adatu al'ada ke to al'awaid al'adudi ta'widun nafsi saba ma rayuwa da azkar na shiga bacci na musamman don lokacin da ɗan adam zai shiga bacci akwai abubuwan da ya kamata ya kula da su ko ana ha maza ha mata ka samu kai wasu don akwai lokacin ko ta zuwa wurin bacci kwana ya dame ka sosai akwai lokacin da ka baro gida e ka dawo da wurin tahiya ka zo gida kana son ka shiga bacci bacci ka suna gahewa to yi kokari ka samu kai arwalla sannan ka to ka yi wasu azkar ko kai yi duka ba domin samun kariya ta Allah maɗaukakin rawal bukhari an aisha radiyallahu anha imam al-bukhari muhammad ibn isma'il ibn al-mughira al-ju'fi rahimahullahu ta'ala ya ruwato hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana idza awa ila firashi manzo Allah ya kasance idan zai tattara zuwa rashin shimfiɗar kullum ya kowane dare jama'a ka faidi manzo Allah yana haɗa tafunansa guda biyu ma'ana sai ya buɗe su haka zai buɗe hannunsa guda biyu ya tattare su wuri guda sai ya fara addu'a faƙara a fihi ma ƙul Allahu ahad wa ƙul a'udhu bi Falak, falaq wa ƙul a'udhu nas banzu Allah zai karanta mu hannuwa ne kul huwallahu da falaki da nasi summa yamsahu bihima masqa min jasadihi sannan manzo Allah ya shahi abin ya sawwaka abinda yake iyawa daga jikin zai shafe ko ina daga daga daga sa yabda'u bihima ala ra'si yana fara da kanshi za zai shafa kai ne wa wajihi da huskatai. wa ma aqbala min jinsi kuma duk abin da ya fuskanta sa na gaba yaf'alu zalika salasa marratin manzo Allah yana yin haka sau uku kaga wannan hadisi hadisi ne shi ma wanda yake karanta da mutuwa ya ai mutum shiga kwana ya bude hannuwansa ya karanta qul huwallahu ya karanta qul bil falaq karanta qul bin nas sai ya shaha wa jikin tun daga saman kan shi ya faro har ko ina yake iya shaha ya shaha ya kuma budewa ya karanta ya shafa ya kuma buɗewa ya karanta ya shafa saɓani yadda wasu ke yi cewa in ka buɗe za ka yi ƙulhuwallahu uku za ka yi falaki uku za ka yi nasi uku a'a abinda ake so mutum ya ya buɗa ya karanta falaki a ƙulhuwallahu falaki nasi ya shafa ya kuma ya sake buɗewa karanta ƙulhuwallahu falaki ya shafa saboda mi saboda in ka yi haka ka nemi tsarin Allah ga donin shaidani kada ya zo maka kada ya halarto ka dama ƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa qur a a'udhu bika min hama za wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin hmm. wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Allah ta'ala ya ce wa rabbi ka ce ya Ubangiji a bika ina neman tsari da kai ya Allah ina neman tsari gare ka min hama za su shayaɗin daga fizge-fizgen shaɗannu kada shi sai ya fizge ni ya sa ni wani aiki wanda sun sa'a maka ya Ubangiji ko ya tuta mini ga lahiyata wa bika rabbi kuma ya neman tsarinka ya Ubangiji an yi hadurun kada su halarto ni kenan in ba kan su halarto ka inda ka shiga bacci ka tsaya kai arwalla ka karanta waɗannan ayoyi da suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan hadisi sunna ce fi'iliya manzon Allah yana aikatawa shi manzon Allah yana tsaro yana da kariya daga wurin Allah madaukakin sarki tabbatacciya domin subhanahu ta'ala ya faɗa alqur'ani mai girma وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون نعم جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا الله سبحانه وتعالى يسكي وإذا قرأت القرآن idan ka karanta ƙur'ani ko idan za ka karanta ƙur'ani ko idan kana karanta ƙur'ani ja'alna bainaka za mu sanya tsakaninka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirati kuma zakaru wa fi imani da lahira ba ko shedani ko mutum duk wanda bai imani da lahira ba za mu sanya hijaban masturan shamaki abin cewa tsakaninka da su Allah zai kare ka daga sharrin su kenan idan muka diba za mu ga manzon Allah ya samu kariya daga Allah kuma Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas Allah yana kare ka daga mutane ba su yi maka wani abu ba to kaga in ka diba karatun Qur'ani musamman waɗannan surori suna ba da tsari da garkuwa daga duk wani mugu wanda aka gani da kuma wanda ba a gani kenan ana buƙatar mutum musulmi in zai kwanta bacci, ya buɗe hannuwansa ya game su wuri guda ya karanta ƙul huwallahu ya karanta ƙul a'udhu falaq kafa ƙula'uwa rabbin na ya shahi ga jiki ne ga baki ɗaya so wannan zai ba shi kariya daga sharar shiɗannu mutane ko aljani ko kuma duk wani mai mashigancin mutum ko aljani Allah zai kare ka daga gare shi jama'a ya kamata wannan sunna su shiga cikin zukatanmu su shiga cikin gaban mai zama na aiki da ita ya ce du'a'un ya yahfazu wala da kamilar shaitan ga wata addu'a mai tsare ma ɗanka daga shaidan idan kana son ka samu kariya daga shaidan daga ɗan da ɗanka to ga wata addu'a da ya kamata ka dinga yi in za jima'i da iyalin domin kun san bai da kyau zan kai mutum ba dabba ba yanzu in za ka tara da iyalinka in za ka kwanciya da iyalinka iri yadda ja kai ka kan na ake ba a yi haka abinda aka so shine idan mutum zai kwanciya da iyalinsa ya samu yi addu'a akwai malaman suke ganin fassarar wannan aya da subhanahu wata'ala yace nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsukum anna shi'tu nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsukum anna shi'tu وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وألموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله سبحانه وتعالى يتكي نساءكم حرف لكم ما تنكو كما قولكينكو لي فأتوا حرفكم كزوما قولكينكو أنا شيء تإنه كيسو قولك كان أشبوها تقبر قولك كان أشبوها تقبوها تيما وتقودكو تأريو تو ما تك إيالي كان أيضا وتدرانا kana zo masa da daddare kana zo masa da maraice duk lokacin da kake bukatar iyalin kana zo musu sannan malamai suka ce eh, matakka da da kake son kai kwanciya da ita wato musulunci ya halatta maka amma ban da zo mata duburarka kana zo ta baya ko ta gaba ko ta wani hali kana da kwanciya da iyalinka inji Allah amma subhanahu ta'ala ya ce wa qaddimu li anfusikum ku yi muqaddima ku gabatar da kawunan ku gabatar da aiki alheri kawunan malamai suka ce shine wannan addu'a wasu malamai suka ce sai ayi wasa tsakanin mata da mata da miji sai ayi wasa sannan ayi kwanciya wasu suka ce a addu'a aka magana sai Allah ta'ala ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum mulaquhu lalle ku fa haduwa da shi ne za ku mutu ku da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa bashiril mu'minin kalabar ta mu'minai ka ba su labari ne faranta rai cewa suna aljanna Allah zai ba su aljanna inda akwai imani Allah ka sa mu cikin su shi yasa imam al-bukhari eh, professor yahaini ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim an ibn abbas radiyallahu anhuma da isnadi har zuwa ga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda qala abdullahi dan abbas ya ce qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce law anna ahadakum da za a ce dayan idan arada an ya ce ahlahu idan ya zo ma iyalinsa ya kwanciya da iyalinsa ƙala zai ce bismillah ina fara da sunan Allah Allahumma jannibna shaytana Allah ka nisantar da mu daga shaytan wa jannibi shaytana kuma ka nisantar ka nisantar shaytan ma zaka sana abin zaka azurta mu da shi fa innahu yadda al'amarin shike in yuqaddar bainahuma wala idan haddar ta samun da tsakanin cikin wannan kwanciyar suke wannan addu'a manzon Allah yace fi zalika a cikin wannan lam ya durrahu shaytanun abadan wani shaytan bai iya cuta mu wannan da ha abada kenan jima'in da mutum yi ga addu'a Allahumma jannibna na shaytan Allahumma jannibna na shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana wannan addu'a ita dai jumla guda biyu Allahumma jannibna na shaytana jumla guda ke wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana ga jumla biyu kenan idan mutum yayi su inda Allah ya kaddara samun da ga wannan kwanciyar manzon Allah ya ce wani shaidani lam yadurruhu shaidanun abadan wani shaidani bai ita zama wannan dan tun cikin ciki ne har zuwa haihuwa sai har zuwa girma ne shaidan ba zai shaye wannan yaron ba mun sani shaidan yana zo ma ɗayan mu a cikin komi shaidan yakan zo wurin abinci shaidan yakan zo wurin kwanciya shedan yakan zo wurin jima'i tsakaninka da iyalinka in baka ambaci Allah ba tare za ku yi shedan yana zo ma cikin ciki shedan bayan ya tuna zo ma yaro ya haife shi to amma idan mutum ya yi addu'a wannan wurin kwanciya Allah zai mai kariya Allah madaukakin sarki zai kare mutum wato daga duwar shedani ko wani iri kaga ƴaƴan ga da aka haihuwa yanzu wasu su ba a yi addu'a lokacin haihuwarsu sai ga yaro a haishe a haihe shi yana ƙarami sai ga ya saba da bacin uwaye akwai wata ƙaramin yarinya sai ta ce mama ta ce in ce uwaki ɗan ƙaramin yaro kafin tun daga nan fara samun matsala shekan na saboda sai ga ya ya aribakin yaro yana koya da wasu abubuwan da ba su da ke sai ga yaro ya shirya da shi a ce a kashe uba ne idan ya an shi kuɗi nan da an samu wani yaro ya haɗa kai da kinnafa an je an taya ma uba ne hankali ya ba da kuɗi sai daga baya aka gano shi na yaro ɗanai kaga duk dan da ka iya sa kidnapper su kama uba ne kaga in ka diba wannan yaron ba su daga cikin waɗanda aka yi addu'a lokacin da musun jima'i wato haihuwa su samun cikinsu kenan yawa musulmi idan muka diba za mu ga wannan addu'a gaskiya ya kamata mu ɗauke su da muhimmanci kwarai da duk wani musulmi wanda adda iyali in zai kwanciya da iyali ne don Allah kada shi gaugawa ya tsayaye wannan addu'a Allahumma na shaitana wa jannibi shaitana mara razaqtana ya Allah ka nisantar da mu daga shaytan kuma ka nisantar da shaytan daga abin da ka azurta mu mu ka kare mu daga shaytan abin da zaka ba mu na haihuwa shi ma haka shi daga shedar wannan Allah ya ce wagga addu'a in an yi ta a kadar samun da ga wannan saduwar babu shedan da kai cuta masa shedanu kala daban-daban na akwai ummu sibyan jinnu ne sannan akwai arwahu akwai ammaru akwai shedanu suke suna wato zo mutane wurin kwanciya akwai na cikin sallah akwai masu rayuwa ƙasa akwai masu rayuwa sama akwai masu rayuwa cikin dabbobi akwai masu rayuwa cikin ruwa duka in ka diba za ka ga jinna daban-daban amma manhajar suna su da ɗan adam akwai wanda suke ba su da kyau cikin su wanda masu muni ne wanda ana neman tsarin su har cikin banɗaki Allahumma inni a'udhu bika min khubuthi wal khaba'ith to saboda ka ƴan uwa musulmi wannan addu'a da manzon Allah ya ba su wa sallallahu alaihi wasallam ya kamata ga duk mutum wanda da iyali in zai da iyali ya wannan addu'a wasu mutane kana ganin gaugawa gare su sai ga mutum in zai kwanciya da iyali sai ga shi dan ya mantar da shi ba zai wannan addu'a amma ita ma mata ai tana tana yin wannan addu'a namiji na yi mata na yi ka dauka kai namiji ina za ka yi kowa yana yi ita ma ta yi kai ma ka yi in wani ya mance wani ya yi to amma sai zan kowa bai yi ba kaga nan na hadari yake anytime ana iya samun ko wata isaduwa ana iya samun wato ciki ya shiga in ciki ya shiga kun babu addu'a kaga an samu matsala ke babu tabbacin ya zama yadda aka so sai ya zan ya haito wani iri daban za a ga yara ka musu magana ba su ji sai yasa wani yare ce kaga yan cuta din nan wallahi in mutum bai sa ya tsaye ba akwai matsala eh yan 2000 aka magana saboda sun waye kwarai da gaske suna cikin wani yanayi malam wallahi malam saboda sun suna da wayo sosai da zuwa wani ka cewa yaro shekara ɗaya da ko shekara biyu bai yi da kamalawa ba uba ne ya fito zai buɗe kowa sai ce wane ne wai uba ya gasa wane ne ko shekara biyu bai yi ba shi ko nafce ce, da ya ce ya kwakwasa su ce who be that sai ce ubanka ne <laughs> da ka za ka ga yara ya su ya yi wa kwaye daga fito abinda aka so eh, in ko kowaye suke da shi in addu'a ta shiga shi dan bai taɓe su ba lahalo suka zuwa ke ne wa musulmi wannan addu'a gaskiya ni ina ganin yana da kyau kasance a kula da ita musamman wurin kwanciya tsakanin iyali in za a shiga kwana kuma a samu addu'o'in inda aka yi saboda shekannu wallahi ba su akwai abin da ya kamata masu kiyaye banda kwanci ga horin wata mutum da juna biyu sai ya kwanciyar ran da horin wata irin wani dubbe da kyau sannan ba a san suna ƙetare rami ba a san mata na hitsari cikin daji cikin rami ba a san mata suna zuwa inda ba su amince su duka su yi tsari ko ba haya ko wani abu da sauransu saboda ana samun matsala sai ka ga jinin su shiga cikin ciki sai samun yaro matsala ko da aka yi yaro bai da matsala an taɓe shi za a ga wasu yara a su ba su da lahiya suna da mafsu idan aka ce mafsu irin wannan ya da wahalar warkewa sai ga an haihi yaro bai da lahiya salaiba na ita gabaki ne alamar jinnu ya taɓa ke wasu sun suna cikin ciki za a ga jinnu ya riga ya shiga ya matsala amma abin da mai zira shi shine a ce jinnu ya hurhure dan da a ciki wai shi ya kwanta cikin cikin wannan ba a samu haka wannan wurin wuri na wanda Allah ya hudu ya ce da tsaro kwaye da gaske fi qararin makin wato yana wata matabbata wato wanda take da security kwaye da gaske mai kariya daga Allah madaukakin amma dai in ya hito ana iya samun masu ko kuma shaidani ya shiga ya sami wani abu to amma magana cewa a canzu dan da a ciki a sa shaidani cikin wannan da wahala gaskiya muna roƙo Allah maɗaukakin sarki shi muna kariya saboda ƴan uwa musulmi da yake lokaci ya riga lokacin da ya kamata a tashi ya zo a ƙarshe akwai abin da aka kira mu aka ce gaya wa jama'a su a shika su zaben saboda INEC ma'aikatar zaɓe ta yi bayanin cewa akwai katukan zaɓe na jirge mutane ba sai sun ka ansa ba saboda an ce a ja hankalin mutane su je su a shi katukan zaɓen su don yana da umarni gare su idan ka bashi nan ga ma'aikatan zaɓe bai da umarni gare su amma idan mu ya ce an shi abu na yana nan gare lokacin da duk yadda yana zuwa ya taye zaɓe sai ya taye zaɓe wanda ya kasance ya zaɓa kaga abin ya yi umarni ke amma idan ka bashi na eh wannan ba da shawarar cewa ya kamata a kai kafin zaɓe ko tirinwa ita eh, wannan in sun ga suna yin haka